صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل biyu VOH ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskaran mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau bayan sa muna ɗauke da shirin nan na murjin kuma su saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa hakokin mata a musulunci sai kuma duniyar mu a yau wanda za mu karkare shirin namu na wannan yammacin da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha bakwai ga watan Nomban shekara ta biyu. wanda ya daidai da 22 ga watan rabiu tsani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu haɗe kun san cewa shekaru 153 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan nuwamban shekara ta 1869 aka buɗe mashigar ruwa ta suza a kasar masar wacce ta haɗa tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa ne da ya jagoranci gina mashigar mai tsawon kilomita 166 kuma mai faɗin mita 120 zuwa 200 a wasu wurare ya kammala ginin wannan mashiga cikin shekaru goma mashigar dai ta taimaka wajen takaita zirga-zirgar jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikadancin amurka a birnin tehran waɗanda ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da aikin leƙen asiri burgayi imam kumaini ya buƙaci a suke dukkanin mata da kuma baƙin fata waɗanda aka kama a cikin amurkawan a cikin musikar da margayi imam ya rubuta wa ɗaliban ya ce salamun alaikum mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addini ya yi umarni sannan kuma baƙin fata kuma sun sha wahala matuka a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da san su aka kawo su wannan aiki ba da haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin aikan laƙin asiri ko sassauta musu a nan ne ɗaliban suka suke mata goma sha uku rukun ba kyan fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jikadancin amurka da ke birnin tehran tun ban ɗaukar wannan mataki da ɗaliban jami'ar suka yi na kame jikadan amurka bisa zargin su da laƙin asiri a ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murkushe yunkurin al'umma gwamnatin amurka ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin iran din ta manta da abin da ta yi a cikin kasar wanda kuma gwamnatin da aka kafa bayan juyin juhali tana daukar rawar amurka wadda taka wajen murkushe yunkurin al'umma da kuma taimaka masu sarki sha da wawashe dukiyar al'ummar kasar iran wannan ba abu ne da za a yafe shi a cikin sauki ba jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya gama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya saurari mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas bakwai hudu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 Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su fara'isi na iran ya kirayi jami'an tsaron kasar da su tabbatar da sun kame masu hannu a hare-haren ta'addanci da kuma yi su a gaban kuliya yan najeriya miliyan 133 ne suke rayuwa cikin matsanancin talauci a cewar gwamnatin tarayyar kasar gwamnatin ghana ta musanta cewa ta gargaɗi 'yan ƙasarta kan shiga cikin tarayyar najeriya tons kuma ga labaran da ke dake shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya kira jami'an tsaron kasar da su tabbatar da cewa sun kame tare da mika masu hannu a hararen ta'addancin da aka yi a garin ize wanda ke cikin lardin ahwaz a daren laraba tare da mika su a gaban kuliya shugaban kasar ta iran ya yi wannan kira ne a wannan alhamis inda ya jaddada cewa babban burin makiyan kasar iran din shine durkusar da kasar ta hanyar haifar mata da matsalolin cikin gida banda dukkanin makirce-makircen da aka yi ta kitsa mata tsawon shekaru 43 ba su yi nasara ba rais ya jira cewa kamar yadda yin amfani da karfi ko barazana ko takunkumai ba su yi nasara wajen kare kasar ta iran ba wannan sabon makirci ma ba zai nasara ba in ji shi ya kara cewa a halin yanzu ta bayyana a fili akan cewa waɗanda suke da hannu wajen haifar da tashashen hankula a cikin kasar ta iran da sunan neman yanci abin da suke yi ya ba da dama ga 'yan ta'adda waɗanda ake ɗaukar nauyinsu daga wajen ƙasar domin kisan jama'a fararen hula gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa kashi 63 cikin 100 na mutanen ƙasar wato kimanin mutane miliyan 133 kenan suna fama da talauci an gabatar da wannan adadi ne yadda ake kaddamar da bincike akan talauci a najeriya na mpi a birnin abuja a wannan alhamis hukumar kididdiga ta ƙasa mps ofishin kula da net na ƙasa hukumar bunƙasa ci gaban majalisar ɗinkin duniya ta undp asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya ta unicef da kuma oxford poverty and human development initiative su ne suka gudanar da wani bincike jaridar daily trust ta rawaito cewa matakin da aka yi amfani da shi wajen kididdige wannan adadi ya samo asali ne akan npi da ke da ɓangarori biyar na kiwon lafiya da rayuwa ilimi tsaro da kuma rashin aikin yi binciken wanda yi misali da gidaje sama da dubu hamsin a faɗin jihohi talatin da na tarayyar najeriya da babban birnin tarayya abuja wanda kuma a gudanar a tsakanin watan nuwamban shekara ta 2021 zuwa fabrairun shekara ta 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na talakawa miliyan 86 suna zaune ne a arewa yayin da kashi 35 kusan miliyan 47 kenan suna zaune ne a kudancin najeriya to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar harkokin waje ta kasar ghana ta fitar da wata sanarwa wadda take karyata wani labari wanda ake ta yadawa kan cewa ta gargadi 'yan kasarta akan zuwa najeriya a yammacin wannan labari dai a ga wata sanarwa a kafafen sada zumunta da ke cewa gwamnatin ghana ta bukaci 'yan kasarta da su yi taka tsantsan wurin ziyartar birnin abuja bisa dalilai na tsaro sanarwar ta zo ne ba zata bisa la'akari da kyakkyawar alaƙa da take tsakanin ƙasashen ghana da najeriya kuma irin cece ce da har ta kai ga har zuka wasu hukumomin najeriya din da makamanciyar wannan sanarwa ta yi a baya-bayan nan sai kuma da saifar alhamis din ma'aikatar harkokin ƙetare ta ƙasar ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan sanarwa hakanan kuma ba ta samu wasu bayanai da suke nuna cewa najeriya barazana ce ga 'yan ƙasar ba sannan kuma sun nemi afuwa kan yanayi ko tashin hankali da wannan sanarwa ta haifar ko kuma ta jefa jama'a musamman ma dai matafiya wani sabon bincike da aka yi ya gano cewa matsalar sauyin yanayi ta haddasa mamakon ruwan sama wanda aka rika yi da kuma ya haifar da ambaliya a sassa daban-daban na najeriya da kuma jamhuriyar nijar lamarin da ya sanadiyar mutuwar ruwan mutane matsalar ambaliyar ruwan ta bana ta kasance mafi muni a tarihin kasashen biyu na afirka ta yamma rahoton na kungiyar duniya ta haɗin gwiwa ta ƙwararru a kan yane wato world weather attribution ya ce tsananin ruwan sama wanda aka yi ta tafkawa kamar da bakin kwarya a daminar bana da kuma sakin ruwa daga wasu madatsu sun haifar da ambaliya ta jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskarar mu shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rarrai barkanmu da huta da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har yau barkanmu sake da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. wani a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a cikin shirin namu na yau na tabo batun nan ne na bukatar kawo ƙarshen matsalolin sauyin yanayi da ake ta kace na ce a kai sai dai a yanzu a shafukan sada zumunci labaran ƙazan kurege na tasiri a zukatan mutane wajen fahimtar abin da ake nufi da dumamar yanayi a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa a cikin shirin namu a a cikin 'yan kwanakin nan ana can ana wani babban taro kan kan sauyin yanayi a kasar masar wato cop 27 inda shugabannin kasashe da wakilan kungiyoyin kasashe suke tattauna wannan matsalar wasu masu bincike kan sauyin yanayi sun karu a shafukan intanet haka zalika labarin bogi da ake yadawa sun yawaita a kansa ne za mu tattauna music domin tattauna wannan batu na sauyin yanayi mun gayyato malam ibrahim hassan wani masanin wannan lamari don jin kabili da ba'adinsa to mala ibrahim game da sauyin yanayi ne to amma ni daga nuka mutanen mu yanzu su fahimci me wannan sauyin yanayin ba wasu ma suna karyatawa to ko malaman wannan sauyin yanayi me za ku ce musu ne su fahimci abin yadda ya kamata ah, abin da za mu ce a gaskiya ni ba malamin sauyin yanayi ba ne ɗalibin fannin da ake yake la'akari da yanayi a ne gaskiya abinda zan ce shine sauyin yanayi a zuwa wannan lokacin gaskiya ko wanda bai makaranta ba yawa bayani kan ya kamata iya gani ba. zan ba da takaitaccen misali yadda muka san damana yake zo mana a da wata kaza zuwa lokaci kaza ana sa ran hadarin ruwa ya fara sauka har a samu ruwan sama zuwa lokaci kaza an kai lokacin zafi to yanzu kowa ya sani cewa yanayi ya canza yadda ka saba ganin ruwa na daɗewa baya daɗewa a nan sadda ba ka zato sanyi ya kai sannan sanyi zai iya kai maka wannan ya isa shaida ga mutane cewa tabbas sauyin yanayi abu ne na hakika amma a san dalilin da ya kawo shi shine kuma wani abu daban wannan yana buƙatar ƙarin ilimi an ce tun shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin aka samu wato ɗaya da dubu ɗaya bisa ma'aunin celsius na maganan wato wannan zafin da yake shigowa duniya in ka lura ga cewa abin ya kai shekara wajen 172 kenan to za mu ce kamar san yanayin baya zuwa ga dangaren kenan hankali hankali yake zuwa eh wato idan an ce dumama yanayi wasu ababe ne da ake nufi wanda sai an tsaya wa mutum bayani a hankali yadda zai iya ganewa zan ba da karamin misali idan mutum ya ɗauki bargonsa ya rufe ya sa kansa a cikin yake numfashi zuwa lokaci kaɗan komai sanyin da ake yi ya ka fara jin cikin bargon nan yana da sanyi to wannan shine misalin abin da ake nufi da a waɗannan sinadaran da ke tattara zafi duniya na yin ɗaya daga cikin su shine carbon dioxide ko carbon peroxide wanda shine idan mun kona fetur ko muka to mu kuma a cikin shekara ɗari da hamsin ɗari da saba'in mun samu har ya wuce ɗayan har da ɗari to kaga wannan abun tsoro ne ga wanda suka san abin da ake kuma tun ana sanar da duniya cewa akwai hatsari da wannan abin to yanzu gaskiya mun fara ganin hatsarin yanzu kuma suna cewa wai wato shi wannan wato matsala ta sauyin yanayi matsala ce kawai ta yammacin duniya a wato mu afirka wato mu ba ruwan mu kenan me gaskiyan wannan hasashe ne kawo amma suna son su doke wa kansu nauyin biyan biyan abin da suka ba. wasu kuma suna ganin kamar wannan sanin yanayin zai kawo alheri ne gare su alal misali kamar shugaban kasan rasha putin kenan eh. a shekara ta dubu biyu ah, da uku za mu ce wato yana cewa idan aka samu zafi a duniya to a suka kansu ta yanke saƙa kaga tsananin sanyin nan na jaura ba zai addabe su ba kenan ya ka game da tunani na wannan shugaba kasan kuma ne ba jahili ba ne dai ko eh, to wato ba abin da ke kawo irin wannan tunanin musamman ga mutum irin putin wanda ni na doka ya sa abin da yake saboda irin horon da ya samu a aikinsa hakikalin gaskiya su gare su rasha da suke da tsananin sanyi zai zamanto cewa an samu narkewar kankara amma narkewar kankara ba a nan yake ba idan abin da ya narke kankaran nan kuma zai dumama iska iskar duniya idan ya dumama shi ne ke zama mana wannan guguwar da yake kada wanda shi ne yake ganin wasu wurare a kamar ta america zuwa wajen lafiya zuwa wajen bangladesh zuwa pakistan din ana samun wannan guguwar teku wadda ke tasowa a cikin teku zo da ruwa yana yin banna to gaskiya ba inda ga iyakacin abin da to wannan a tsawon lokaci da shi kuma yanayi ba zai taba zama alheri ga duniya ba musamman kuma munan da yake a duniya idan yake a duniya idan ka ɗauki taswirar duniya duk inda ka zo kace za ka cunkushe ta waje daya za ka iske afirka mun zama kamar a tsakiya ne to abin da ke faruwa shine idan an samu zama yanayi teku arewacin duniya da kudancin duniya akwai dusa na kankara akwai teku na kankara wanda ya daskare tsawon shekaru ɗaruruwa da to wannan tsumama yanayi zai sa su dinga narkewa idan ya narke shi kuma wannan ruwan zai koma cikin teku idan teku ya ƙara samun ruwa mu kuma da ke da gaɓin teku da yawa tun da duniya gaba ɗaya da rufe to wannan tekun zai tako ya kai ga shi ne za a ga ana ba da sanarwa cewa garuruwa kamar irin su Lagos da ruwan da ke gaba gaba da duniya ana yi musu tsoron cewa nan da shekaru kamar hamsin ɗari gaba za su kasance mutane ba za su iya zama cikinsu ba saboda mamaye ruwa wanda ya yi fara samu asali daga laikewar kankaran da dumama yanayi sababar. Ta masu raro a nan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri na farko na Afirka a yau. A sai Allah ya kai mu na gaba. A maimakon Malam Ibrahim Hassan fasanan kimiyyar yanayi a ƙasar Najeriya ni awar kun da shida na gabatar nake cewa sai wani jikon.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 Salamu alaikum Radio Iran muryar musulunci mai albarka. To kuna magana da Bilyamin Awar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi. To muna godiya da wannan dama da kuke bamu mu tofa albarkacin bakin mu. A yau dai ni zan yi kira ne ga yan uwana matasa musamman na ƙasa ta Najeriya da cewa dan Allah mu yi yakin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Kada mu yarda wani ɗan siyasa su riƙa amfani da mu wajen tayar da hankula domin dai zaman lafiya aka ce ya fi sama dan sarki kuma ba mu da kasar da ta wuce Najeriya dan Allah yan uwana matasa ku yi yakin neman zaɓe cikin gaskiya da adalci da kuma mutunta juna domin dai wayannan yan siyasa da zarar sun ci zaben sun wuce to ba za wasu ma ba za ka sake ganin su ba sai lokacin da suka sake dawowa gode rediyo musulunci ta kasar Iran mai albarka mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi nagode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh rediyo muryar Iran sunana awal mijinya da ku san da awalin jihar karamar hukumar ta kai jihar kano ina kira ga mahukunta da farko da kiran da zan yi san cewar sun dau alkawarin daga basu cika ba gashi kuma suna shirin ɗaukar wani kirana ga talakawa da masu hannu da shuni da zamto mutanen da zamu zaba su zama su ne jakadunmu na gari fatan mu ala halin shine allah ka zaɓa mana shugabanni mana managarta kuma Allah ta wa ta'ala ya mana zaɓi mafi alkhairi abu ta lafiya na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta wa radio eh, murya musulunci ta Iran sunana na fi Nafisa dan wanda zama mun tare Abuja Nigeria. E yau na shigo wanga hibi da kuke ba mu dama e ina so in kira ga shugabannin na na Afirka musamman ma Niger da Nigeria da Chad da Burkina Faso. E nan ina so su kara azama bangaren tsaro saboda abin ya kai ina na ha saboda yanzu har ya kasance ba ta gari kungiyoyi na da suke yaki da gwamnati suna hana mutane yin al'amuran su a cikin walwala ya kai hasan kai ba su amsar naira sai dai zan shi saifa to ta ga hanyar muke ƙara jinjina mu shugabannin afirka da su kokari yin da suke yi su kara saboda ga ba karamin matsala ba ce ba a ce talaka baya noma sai ya biya kuma a ce a kuɗin da yake aiki da su a wurin sai ya canza ya kawo na wata ƙasa wannan babban hatsari ne na kuna ta babban na daga birnin tarayya abuja nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusa Local gamin Magani ina so ku bani dama domin na faɗi albarkacin na. a yau abin da ya faru a jihar Filato jiya inda mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da sauran makarraban mulki na mulki da kuma sauran 'yan takarkarun Najeriya na jam'iyyar APC suka halarci taro a Filato wa'inda aka ta jifan su da duwatsu ana musu Allah ya isa to wannan abu ya zama ma shugabannin mu izina zuwa a wurin su daga wannan wannan ya nuna musu cewa mutuncin su da kimar su ya zube ga al'umman da suke jagoranta kuma wannan ya samu asali ne saboda rashin cika alƙawarin suka ma al'umma da kuma irin halin da al'umma suke ciki na halin tsadar rayuwa da kunci da rashin tsaro da sauransu amma kuma suka sa kafa suka shure suka shure ba kaman ba su a cikin kasa ana ta kira kira kafafen social media na domin a samu sauƙin al'amuran suka watsar da kafafun suka man masa a cikin kasar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru Sula usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram jamhuriyar nijar lokaci na ne zan yi shi ne dangance da wani kware-kwaren harin da sojojin faransa suka kai a jerin wasu 'yan ta'adda to mu ta fuskar mu a hakikanin gaskiya muna matar allah wadda da wannan hari da sojojin faransa suka kai don baya da wani unhwani a kasar mu duba da irin shekarun da suka kwashe suna tare da 'yan ta'adda ana ta cuta ma kasashen mu yanzu da suka shugaban shugabansu ya yi kirarin zai tattare barkan da kasashen afirka shine za su rika kai wani hare-hare to mu wannan harin mun mayitar allah wadda da shi assalamu alaikum radio voh tehran me muku magana alkasum ne daga nan agadez a jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan bude wuta da aka kawo karshe tsakanin gwamnatin habasha da 'yan tawayen yankin tigray to gaskiya wannan mataki ne mai kyau amma kuma jin hankalin da zamu yi wajen 'yan kasa habasha musamman ma shugaban kasa habasha siyasa sai ya fidda wannan bangarancin siyasa wanda ya kawo wanda ya sa shi ya buɗe ma kofar wannan rikici ba yiwa a ce ƙasa tana zama da lafiya kawai ba wani tashin hankali kuma ba a samu mutanen da tada hankali ba ka ce ka fidda su daga matsayin da suke rike da na harkar soji duk mai tarihin ƙasar habasha ya san da cewa 'yan yankin tigray sun sha rike matsayi na hafsan soji na ƙasar habasha kenan ka gani su ma sun samu damar da ya sa makamai ba su ba su wahala ba cikin wannan yaƙi kuma idan aka ce gaskiya wannan yaƙi a ci gaba da shi to gaskiya gwamnatin habasha tana da kalubale saboda duk mafi yawanci su ba fa yan tawaye bane shi ne na ƙasa habasha su ne suka juye ba suke son a ba su yankin Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin kuma su saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iram sunana kadora diga kadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana towa ƙwarya saboda haka ina kira ga gwamnan bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ya kamata ya duba mana hanyar daga gadar maiwa zuwa filin shagari gaskiya wannan hanyar ya lalace fiye da yadda ake tunani sakamakon sai ka samu yawanci masu ababen hawa ana samun hatsururruka kan wannan titin saboda haka ya kamata a gyara mana shi domin masu ababen hawa su ji daɗin bi wannan hanya allah ya sa wannan kiran da na ya kai kunna wanda na yi domin shi ra'ayina ta kai shi jamfuriyar musulunci miram sunana kadora diga ga fulani wuri daga jihar bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio GOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauraron kudai da kullum mai dandalin jema da ke nan a gare su jamhuriyar niger muna godiya da ake bamu dama muna faɗin albarkacin bakinmu dangance da abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya kenan taruwan da aka yi na g20 bisa kan tsakanin yankin da ake yi rasha da kiran ba a cimma matsaya ba dangance da kowa ya kasa ɗaukar laifin shi ita ukraine ta kasa ɗaukar ta su rasha sun kasa ɗaukar su amma abin da ya kamata kowa ɗauki laifin shi shine za a samu a samu matsaya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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kissoshin rayuwa. rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku isoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da hudubar gadir da kuma ayar alkur'ani mai girma ta 67 a cikin suratul ma'ida wacce ta buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar da sakonsa na bayyana Ali da Abi Talib alaihi salam a matsayin magajinsa kuma wasiyinsa kuma khalifansa a bayansa. mun kuma fara bayyana hikimar da ke cikin hudubar gadir da kuma ayar gadir da ke cikin suratul ma'ida mun kuma bayyana cewa ali da abi talib alaihi salam shine alqur'ani mai magana ko mutum bai da rubutacci al'kur'ani. sanya aliyu a matsayin shugabansa yana daidai da yayi riko da alqur'ani mai girma ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aliyu da alkur'ani ba za su rabu ba har sai sun riske shi a tafkin alkausara a ranar kiyama haka ma 'ya'yansa da jikokinsa goma sha ɗaya su ma idan ka kasance tare da su to kamar kana tare da alkur'ani mai girma ne kowannensu alkur'ani ne mai magana kuma a aikace kuma idan kana maganar matanin alkur'ani mai girma ne to matanin ma yana cikin kirazansu su a duk sanda suka zo za su fitar da shi kan sannan fassara da suka yi wa matanin alkur'ani shine fassaran gaskiya a duk wani zamani da suka rayu don tun da alkur'ani littafin allah ne na ƙarshe mai yiwuwa fassarar aya alkur'ani mai girma a wani zamani yana da ma'anarsa daban wanda ya bambanta da ma'anarsa a wani lokaci ko a wani zamani har ila alkur'ani mai girma ya tattara ayoyi wa'anda suka yi magana dangane da al'ummu da suka gabata daga annabi adam salam har zuwa al'ummar annabi isa salam sannan ya yi magana akan al'ummar da manzon allah sallallahu alaihi wa ya rayu cikinta sannan ya yi maganar al'ummun da za su zo nan gaba don haka wasu ayoyin qur'ani mai girma ba za a gane ma'anarsu ta gaskiya ba sai a zamuna da za su zo wanda wa'annan limamai masu tsarki alaihimu salam su ne suke bayyana wa al'ummar musulmi kan cewa wannan shine fassarar wannan ayoyin alkur'ani mai girma a wancan zamani ko a wannan zamani banda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kammala Hudu gadir sai wata ayar kuma ta sauka tana cewa a yau na kammala muku addinin ku kuma na cika ni'imata akan ku kuma na yarda da musulunci ya zama addini a gare ku cikin suratul ma'ida aya ta uku a lokacin da wannan ayar ta sauka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah mai girma bisa kammala addini da kuma cika ni'ima da yardar ubangiji da isar da sakona da kuma shugabancin aliyu da abi talib salam wasu ruwaye na nuna cewa mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gadir sun yi ta zuwa wajen aliyu da abi talib salam suna masa barka da matsayin da Allah ta'ala ya ba shi shugabancin muminai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin wanda suka zo hadda khalifa na farko da kuma halifa na biyu sun zo suna ce masa barka barka ya kai dan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban dukkan muminai maza da mata don haka da hudbal gadir manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala aikinsa a matsayin manzan Allah ta'ala na ƙarshe a bayan ƙasa ya kuma isar da dukkanin saƙonnin Allah ta'ala wanda ya aiko shi da su har ila yau a wasu hadisan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki kwanaki uku cur a wannan wurin wato na gadir hum yana karɓar bai'a wa aliyu da abi talib alaihi salam daga sahabbansa da suke tare da shi daga ciki har da mata ma sun yi masa bai'a kan cewa shine khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa shine wasiyinsa kuma shine shugaban muminai a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai maganganu da dama dangane da hudubal gadir saboda wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama ba su yi amfani da wannan umarni na Allah ta'ala da kuma manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ba kamar dai da za mu gani a cikin shirye-shiryenmu na gaba masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa shirin kitsoshin rayuwa kenan to kuma sai shirin na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da abubuwa da suka shafi haƙƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne muna bujiro da wasu haƙoƙi na mata amma a mahanga ta addinin musulunci to shirye-shiryenmu da suka gabata musamman shirye-shirye kamar guda hudu da suka gabata mun fara magana ne akan wani abu da ainihin masu sukan addinin musulunci suke yadawa na cewa wai musulunci ya tauye haƙoƙin mata dangane da abin da ya shafi gado to mun shigo mun yi bahasi akan gadon nan mun yi bincike a kan cewa shi fa gado nan na mata hasali ma ƙasashe hatta na turawa da sauran wasu ƙasashe da a cikin tarihi kai ba ma wayan kwanaki kwanaki ba hatta tun farkon ma kafin addinin musulunci ya bayyana mata a cikin waɗansu al'ummomi daban-daban daban an haramta musu ne gado ma gaba ɗaya ba a basu mun yi bincike akan hatta lokacin jahiliya kafin ma musulunci ya zo wannan bangare na jazirar larabawa sannan muka shigo irin kasashe irin su roma tsohuwa misra tsohuwa china japan india duk mun yi bayanai akan wannan akan ga inda al'amura suke duk a irin waɗannan al'ummomi an haramta wa mace gado ne to amma mutane saboda rashin jin tsoron Allah a kowane lokaci ba sa rasa wai abin suka musuluncin da ya zo ya yi shela ya nuna mace da namiji duk masu haƙoƙi ne ya tabbatar a fili a cikin alkur'ani ayoyi suka ƙasa gadon nan suka nuna mace tana da nata gado waye yana da nasa amma wai shine ya zo a waye gari a ce wai musulunci baya adalci a wajen mata wai ya fifita namiji akan mace dangane da al'amuran gado to mun shigo cikin al'amuran gado nan mun yi bayanai kamar yadda na gaya mana wani abu wanda yake da muhimmanci bayan mun fito da duk waɗancan al'ummomi mun ga yadda suka hana mata gado musulunci kuma ya zo ya bayar to yanzu a wannan so mu gani shine cewa kafin mu sake shigo da falsafa ko kuma wato wani abu na za ka iya cewa hikima da ya sa musulunci shi ya zo da gado hatta hikima ɗin da ya ce a bawa mace gado sannan a fifita namiji le zakari mislu hadil kafin mu zo da wannan bayanan da musulunci ya zo wanda wannan ne ya kawo wani ganu daga makiya to bari mu duba mu yaya matsayin mace yake dangane da gado a addinai daban-daban ba musulunci ba wancan mun yi ne ba addinai ba a'a a tsakanin su al'awomin zamantakewa su can mun ga yadda abun yake duk an haramta wa mace gado to bari mu kuma mu samu mu bi sauran addinai addinan ma mu dauki addinan da suka kasance daga Allah suke wasu addinai waɗanda suka zo na sama misali ah, ka ɗauki kiristanci ko ka ɗauki yahudanci wanda kaga yahudanci ana daukan cewa ai addini ne wanda ya zo daga sama wato daga Allah kenan wanda annabi Musa shine annabin wannan addinin masihiya ko kuma kiristanci shi ma ana ganin ai ana daukan addini ne wanda ya zo daga Allah ta'ala kuma annabi Isa shine annabin wannan addini din akwai kuma ma hatta ma addinin majusawa misali akwai wanda suke ganin cewa shi ma addini ne asalin wanda ya zo da shi shi ma wani ne daga cikin annabawa ya zo da addinin kamar yadda kiristanci da yahudanci ya zo to bari mu gani kafin mu shigo musulunci din waɗannan addinai da na ambata yaya al'amuran mata yake dangane da al'amuran gado yaya aka kasance idan muka fara da addinin yahudawa misali a cikin shari'an wannan addini na yahudawa suna da wani tushe na mai gaba ɗaya wanda suke tushen nan shi ne suka gina duk al'amura na gado na mace a kai wannan tushen shi ne an haramta bawa mace gado wannan a cikin addinin yahudawa wannan tushe sananne ne a cikin littafin su ma wato an hana wa mace yin gado abin da yake nunawa a cikin attaura bayani ne da ya zo kuma a cikin fahimtar da aka yi bayani da ya zo a cikin attaura din shine cewa matukar mutum yana da ɗa namiji idan mutum ya zo ya mutu yana da 'ya'ya to a 'ya'yan nan nasa matukar akwai namiji a ciki to waɗannan sauran 'ya'yan mata ba za su ɗauki ba za a ba su gado ba wannan shine a cikin littafin su in dai mutum ya mutu ya bar 'ya'ya to matukar a 'ya'yansa akwai namiji to fa ma gado ba zai je ga mata ba ko sunawa ne kwa to kaga kenan a nan idan aka duba aikurin a fili an haramta wa mace gado kenan to amma abin da yake gudana shine sai suka ce idan kuwa shi wannan da ya mutu din a 'ya'yansa babu namiji misali a ce wato kenan ‘ya'yansa mata ne to abinda za a yi a nan shi ne lokacin da kurin za a ɗauki wannan gado sai a bawa matan amma sai da sharaɗin babu namiji in ku akwai namiji ko matan sun kai goma sha nawa ba za su ba wacce za ta yi gado sai dai a bawa namijin nan shi kaɗai ga wannan shine fa abin da yake a wajen yahudawa fa kuma an ce wannan abun yana nan a cikin attaura a aya ta takwas babi na saba'in da biyu a cikin attaura a cikin wannan littafi na uh, wanda ake ce masa safar to uh, wannan ya zo shi ne in ba za mu iya karanto shi uh, ko da ke dai rubutun an yi shi ne a cikin wani yare amma dai za mu fassara shi shi ne kamar haka wannan aya ta takwas din babi na saba'in da biyu din a cikin attaura din abin da yake nuna cewa kuma ‘ya'yan bani Isra'ila ana yi muku magana, ka gaya musu cewa idan wani ya mutu kuma ba shi da ɗa namiji, to duk abin da ya mallaka zai koma zuwa ga ‘yarsa mace. To, kaga wannan a fili ya nuna cewa wannan sai mutum ba shi da ɗa namiji ne. sannan wannan gado ɗin zai zai ga mace to kaga wannan shi kansa an ka ɗauka a cikin a aka ce wannan addinin ya zo da wannan to kaga ashe musulunci da ya zo bai kawo wannan sharaɗin ba ya ce a bawa mace gado to ya tura ina ne za a ce musulunci ya tauye haƙƙin mace Allah ta'ala a musulunci bai kawo wannan sharaɗin na cewa mace ba za ta yi gado na mahaifinta ba in ya mutu har sai idan ya kasance ba ta da wa ko kani namiji ko tana da wa da ko kani namiji ko suno ne ko ita kaɗai ce maza goma sha har yanzu tana da gado kamar inda yi zo a musulunci to amma gashi mun karanta wannan a addinin yahudawa ba haka ba ne to saboda kirayin kaga a dunkule za a iya cewa a addinin yahudawa ya ginu ne akan an haramta wa mace ɗaukan karɓan gado wannan shine abin da yake tattare gashi mun fara kawo misalce misalce kuma gashi an nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya anan amma Allah da a mu na gama za mu dora daga inda muka tsaya sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin Shirin haƙoƙin mata a musulunci kenan to yanzu kuma sai shirin muna ƙarshe duniyar mu a yau. mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yankin na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan wata ƙasida da wani marubuci mai suna Shar Abu Nadir ya rubuta a shafin tashar talbijin ta Almadin. kasida ce wacce take magana akan makamai masu linzami da suka fi sauti sauri da irin ta kera za mu ji yadda marubuci yake kallon wannan batu da muhimmancinsa a fagen siyasar wannan yankin da kuma kasa da kasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin a daidai lokacin da magautan iran suke amfani da duk wata hanya da da su iya yi domin ganin cewa sun raba ta da karfinta da kuma raurana ta tehran din ta yaya kallabin wani sabon makami mai yi samfurin balastik wanda ya fi sauti sauri wannan sanarwar da ta fito daga dakarun kare juyin juhalin musulunci na iran ta sauka akan zukatan magautan iran din tamka aradu hakan yana nufin cewa jamhuriyar musulunci ta yana ɗin wacce duk da matsin lamba da takunkuman da aka ƙaƙaba mata ake kuma ci gaba da ɗora mata wasu sabbin takunkuman ba ta daina aiki tukuru a fagen ci gaba ba tana kuma ƙara tsuke tazarar take a tsakaninta da manyan ƙasashe da suka mallaki fasahohi daban-daban da suka hada da ta kera irin wannan makamin marubucin ƙasidar abu nadar yake cewa tun daga cin nasarar juyin juhalin musulunci na iran ba a samu tsaiko a kan gudaban da mahukuntan ƙasar suka ɗora ta a kai ba na ci gaba ta fuskoki da dama fagen ƙera makamai kuwa ɗaya ne daga cikin waɗannan fagagen da ƙwararru suke aiki tukuru. yakin da aka kallafa wa iran da tsawon shekaru takwas da iraki shine cikas na farko da magotan juyin musulunci tun a lokacin yana jariri suka gindaya a gabansa sai dai maimakon hakan ya zama wa ita iran din wani cikas sai ya zama mata gobarar titi matasan kasar da suka halarci filin daga sun samu kwarewa da ta sa suka fara dora tubalin samarwa da ƙasar makaman da za ta zama ta dogara da kanta ta iya kare kanta a filin yaƙi kuma tun gabanin yaƙin ya zo ƙarshe ne matasan na iran suka fara nuna fasaharsu inda wasu daga cikin makaman da suka fara kerawa aka fara amfani da su to zango na gaba na kawo iran ɗin cikas da magauta ɗin suka gindaya mata shine ƙaƙaba mata takunkumai wannan ma ya fara ne tun daga farko farkon ranakun cin nasarar juyin musulunci wanda kuma yake ci gaba har yanzu wannan yanayin na takura wa iran da ƙoƙarin killace ta fuskoki da dama wani makirci ne da ya haɗa manyan ƙasashen duniya da kuma ƙawayensu na wannan yankin sai zamana ƙasar ta yi sabo da wannan yanayi da aka jefa ta a ciki ta ci gaba da tafiya a kan gwadaban bunƙasa kanta ta hanyar dogaro da ƙwararrunta na cin gida gina kai da samar da makaman yana a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin fuskantar abokan gaba don haka ta rika kera wa kanta makamai masu linzami samfura daban-daban masu cin gajeren zango da matsakaici yanzu kuma da masu cin dogon zango gabanin wannan makamin mai linzami na ƙarshe wanda ya fi sauti sauri idan ta taba sanar da cewa makamanta masu linzami suna cin zangon da ya kai kilomita 2000 ta kowace kusurwa To sanar da kera wannan makami mai linzami dai ya zo ne a lokacin da ake tunawa da zagayowar shahadar muqaddam Tehrani wanda ake ɗauka a matsayin baban makamai masu linzami na Iran. Shi dai muqaddam Tehrani ya kasance ɗaya daga cikin dakarun kare juyin musulunci da suka yi kallafaffen yaƙi. Makami mai linzami da Iran take da shi a tsawon lokacin yaƙi shine Scott wanda shi ma ba kirata ba ne kuma zangon da yake ci bai wuce kilomita 300 ba mukaddami tehrani ya fito da shirin samarwa da iran makamai masu linzami inda ya fara tun a shekara ta 1984 wanda aka fitar da makami mai linzami na farko samfurin blasted da ke iya cin zango dubu biyu makami mai linzami sananne wanda mukaddami tehran ya jagoranci kira shi shine shahab na ɗaya daga nan sai shahab na biyu sai zilzal na ɗaya da na biyu da kuma na uku a shekara ta 1998 ne irin ɗin ta gwada makami mai linzami mai suna zilzal na uku wanda zangon da yake ci ya kai kilomita dubu har ila yau mukaddami ya bunƙasa makami mai linzami makami mai linzami samfurin shahab na uku wanda ya sa aka samar da samfurin gadir na ɗari goma wanda shi kuma yana cin zango na kilomita 1,800 zuwa 2,000 a shekara ta 2008 ne muƙaddami tehrani ya samar da wani makami mai linzami wanda yake amfani da sakararren makami wanda yake amfani da sakararren makamashi da aka baiwa sunan sijil shi kuwa yana cin zango 2000 zuwa 2500 a ranar 12 ga watan nuwamba na shekara ta 2011 ne da wasu abubuwa suka fashe a ɗaya daga cikin cibiyoyin kera makamai masu linzami na iran mukaddamin tehrani da wasu abokan aikinsa da suke auren suka shahada mahukunta a iran da ya musamman jami'an tsaro sun bayyana cewa abin da ya faru hatsari ne a wannan waje a lokacin da makin iran suke gogoriyo da dakatar da cigabanta gwarazan matasan iran suna kokarin samar mata da makamai da za su ba ta kariya makaman na iran kuwa sun tabbatar da ingancinsu tun a wajen gwaji da kuma a filin daga ya zuwa yanzu bayan gushewar gomiya hudu ana cikin tabiyar daga cin nasarar juyin halin musulunci iran ta zama kyakkyawan misali na ƙasar da ta yin tsayin daka ta gina kanta shi dai wannan makami mai linzami da ya fi sauti sauri da ake magana a kansa yana da wasu sufofi na musamman daga cikinsu da akwai cewa babu wani makami da ke iya kakkaɓo shi saboda tsagwaron saurinsa da hanzarinsa kuma dai wannan saurin nashi ne yake hana wata na'urar rada ta iya kamo ko hango shi wannan makamin ya baiwa iran karfi da wani fifiko akan magauta a wannan yankin musamman ma dai haramtacciyar kasar isra'ila a kuma wannan lokacin da wawaye suke shirin kafa gwamnati a haramtacciyar kasar isra'ila kamar sai da yadda sai da hassan nasarullah ya kira netanyahu da jama'a sa a lokaci ɗaya kuma shi wannan makamin yana a matsayin gargaɗi ne ga 'yan sahayuniyar da cewa makamansu da suke bugun ƙirji da su na iron dome sun tashi aiki a ranar gwarwarro a fagen ƙasa da ƙasa gwajin wannan makamin ya zo ne dai a matsayin ƙara ƙarfi ga ƙawancen da yake fuskanta amurka kama daga rasha zuwa china da kuma iran To sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tuma mu da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa makwanan lafiya daga nan birnin Tehran.